Wannan ba da zafi na na eh? muku ba da ko wannan he Kai kai kai ka na samu wani a gari. Eh, wai an ce wannan sojoji Faman kai yanzu ake, faman kai yanzu ake. Na ce wannan aikin banza ne. bindiga ba ni din na ka dauko a wallahi ni ka dauko wallahi na gurin sojojin na wani kokan ko to me suka iya me suka iya eh ba abin da suka iya ce sai aikin banza sai ka ga sun rungume bindiga amma ba abin da suka iya je ai nake gaya ma da Allah zai sa mu a dauke mu a kai mu can mu ba mu ba abin da za mu ba to abin ya baka mamaki dan iska ne sojojin to me suke yi a can sun je me suke yi ga mudin na aka dauka eh mudin na aka dauka ya eh. kamata a ce ka rika iya bakinka kai ko kai aka kai wajen nan baki na ba zai da ba ka san sojoji sababbin dauka sun dawo garin nan kai ba sababbin dauka ba wa billahi labi ko sababbin aiwa ne mun faɗi gaskiya a'a mudin na aka san bisan nan wallahi sai na bisa aiki ba haka ake yi ba ba haka ake yi ba ga bari inda gaskiya kake ranta wannan ba wannan ba Allah da kake gani dama mugun munafiki munafiki ne mun ga mun mun yawa yin wasu mun dade gaya wa nakaji mai shayi wannan munafiki ne amma shi ya gyarda ya nakaji mai shayi ni ne nake gaya ma gaskiya to kai abin da nake so in gaya ma a maganar da kake ta abin nan mu da kake cewa za ka gaya mana gaskiya mu ba abin nan da mun je mun hidimar na abin da sojojin nan sai sai yi tuni tuni sai ina ina wannan da ganzi gaskiya shi wannan ba ganzi gaskiya yi ka iya bakin ka ba zan iya ba ne iya bakin sa ba zan iya baki ba ba zan iya baki ba mu ni da gaskiya kike wallahi tallahi kai mun fada gaya mai gaskiya wallahi kai ka gaya mai gaskiya eh sai ka ce gaya mun gaskiya yi gaya mun gaya mun abin da suke yi sojojin eh a karkara guda bayan ka wai me suke yi guda bayan ka babu ko ubansu guda bayan ka ubansu sojojin kamar ya abin nan an kada aje to wallahi ko kai ne soja ko kai ne soja ba abin da kai sai mu ba me ne mun soja in yi ne ankar ankar gama zuba shayin yalla bai ka gama zuba shayin yalla bai ka dubi girman Allah yalla bai dan Allah dan annabi yalla bai yalla bai dan girman Allah yalla bai yalla bai yalla bai ina son a kawo min sabo a kawo min mota ɗaya na sababbin recruiting din nan da aka yi yaran nan eh akwai wani nan da na kama a nan waya zan yalla bai dan Allah dan Allah yalla bai dan gurin dan yarin dan hayatin yalla bai dan Allah dan annabi yalla bai kai guri wallahi tallahi kuskuren baki ne laifin mai jego ne bata tauhi baki na ba yalla bai laifin mai jego ne kai a guri <laughs> Allah bai